nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadaƙallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Na'ama saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar. Da farko dai, kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shin na kokun san tare da Abdullahi Salo Katsina inda zai kawo mana batutuwa da suka faru a rana mai kamar irin ta yau a tarihi. Daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na noma tushen arziki wanda yake magana game abin da shafi noma. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan namu na mu koyi harshen Farisanci. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa kamar yadda muka saba kawo muku. Daga ƙarshe mu tuke shirin namu da shirin nan na matasa wanda yake magana game da abubuwan da suka shafi rayuwar matasa da shi za mu kawo ƙarshen shirin namu amma yanzu sai a dakaci cikakkun labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kanin su. Ƙungiyar Hamas ta ce ci gaba da kai hare-haren Isra'ila a yankin Gaza yana nuna gazawar tsarin duniya na dakatar da ita. Ziyarar da shugaban Rasha ya kai Indiya ta ƙara ƙarfa dangantakas Moscow da Delhi duk da matsin lambar Amurka. matatar mai ta dangote ta rage farashin man fetur zuwa naira 699 a faɗin najeriya yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙungiyar hamas ta ci gaba da cewa wato ci gaba da kai hare-haren isra'ila a yankin gaza ya nuna gazawar tsarin duniya na dakatar da ita rawatanni sun bayyana cewa ƙungiyar hamas ta faɗi cewa fashewar ba mai da rushewar gidaje da mutuwar mutane da dama da lokacin da ake tsananin ruwan sama da tsananin sanyi a yankin gaza ya ƙara tabbatar da kisan kiyashin isra'ila kan al'ummar gaza kuma ya ƙara tabbatar da gazawar tsarin duniya na ɗaukan mataki don dakatar da wannan abubuwan da aka kira shi da kisan ƙare dangi da isra'ilan ke yi hamas ta ce isra'ila ke da alhakin duk wani bala'i da ake ciki a gaza kuma ta soke ko kuma ta soki kasashen duniya na yin gwamnati baki game da abubuwan da ke faruwa don haka tana kira a ɗauki matakin gaggawa domin janye killacewar da isra'ila ta yi wa yankin don haɗa ko kuma don ba da dama a shigar da kayayyakin agaji da kuma fara sake gina yankin hazim kasim kayakin ƙungiyar hamas ya da cewa ci gaba da rugujewar gidaje da isra'ila ta rusa a hararen baya bayan nan da ta kai yana ƙara nuna irin bala'in da al'ummar falastini ke ciki a yankin na rashin iskar kayayyakin agaji don haka ya kira da a ɗauki matakin gaggawa don ɗaukar don dakatar da hare-haren da isra'ila ke yi a fara sake gina yankin da samar da matsugunai da suka dace ga al'ummar gaza ziyarar da shugaban rasha ya kai indiya ta ƙara ƙarfa dangantakar moscow da delhi duk da matsin lambar amurka a dai lokacin da ake tattaunawa tsakanin amurka da indiya kan harkokin kuma kan harkokin da ya shafi kasuwanci sai ga shi a makon da ya wuce new delhi ta karbi bakuncin ɗaya daga cikin manyan shugabannin da ke kalubalantar gwamnatin amurka kan nuna fin ƙarfi a duniya da take yi shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya kwashe kwanaki biyu a indiya a wata ziyarar aiki da ya kai kuma wannan yana zuwa ne a dai lokacin da indiya ke fuskantar haraji da amurka ta sanya mata na kashi 25 cikin 100 saboda ci da siyan man fetur din saboda cigaba da shigar ko kuma saboda siyan wato man fetur a hannun rasha lamarin da ya jawo tarnaki a alaƙa da ke tsakanin new delhi da kuma washington bugu da ƙari amurka ta sanar da takunkumi ne a ranar 23 ga watan oktoba akan manyan kamfanonin mai na ƙasar Rasha da akan yi haifar da barazana ga ƙasar Indiya da ke neman shigo da man fetur mafi sauki daga Rasha. Sai dai rahotanni su nuna cewa har yanzu dai ƙasar Indiya ita ce babbar mai siyan man fetur ɗin ƙasar Rasha. Tun a shekara ta 1960, Moscow da New Delhi ke da kyakkyawar dangantaka ta kudda kudda ya haɗa da kasuwanci, haɗin gwiwar soji, kimiyya, makamashi da kuma sararin samaniya. Matatar mai ɗin Dangote ta rage farashin man fetur zuwa Naira tara a faɗin ƙasar. Rotanni daga Najeriya sun nuna cewa matatar mai ɗin Dangote ta rage farashin man fetur daga Naira 828 zuwa Naira 699 a lita. Bayanai sun nuna cewa matatar ta man fetur ɗin ta rage Naira 129 kenan. a kan take sayarwa a baya. Wani jami'in matatar ya ce sabon farashin ya fara aiki ne daga ranar 11 ga watan Disamba na shekara ta 2025 da muke ciki, wanda hakan ya zama karo na ashirin da matatar ta ke rage farashin man fetur a bana. Ragin na zuwa ne bayan kwana kaɗan da shugaban kamfanin Aliko Dangote ya alkawarin ci gaba da sanyawa a sayar da man fetur ɗin a farashi mai rahusa. yayin da mahatar ke ƙara samar da yin gogayya da man da ake shigowa da shi daga waje. Bayan wannan sauyi, wasu manyan wuraren ajiya masu zaman kansu su ma sun rage farashin kuɗin man da suke siyarwa, wanda ya nuna tasirin sabon farashin da ɗangwace yake fitarwa. To masu wurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla yanzu kuma labaran za su ci gaba. Ƙasar Amurka ta sanya sabbin takunkumi a ɓangaren man fetur na Venezuela da kuma iyalan shugaban ƙasar. Rautanni sun nuna cewa Amurka ta haƙa sabbin takunkumi kan ɓangaren man fetur na ƙasar Venezuela da kuma iyalan shugaban ƙasar Nicolas Maduro da hakan ya shafi tattalin arziki, siyasa da kuma ƙara matsin lamba kan gwamnatin Caracas. Tattalin arzikin Venezuela ya ɗauri ne kan man fetur don haka sabon takunkumin kai tsaye zai cutar da gwamnatin Maduro ne da kudaden shigarta na asali suna fitowa ne daga man fetur. Gwamnatin Amurka ta sanar da sanya sabbin takunkumi kan ɓangaren man fetur ɗin ƙasar ta Venezuela da kuma wasu mutane uku 'yan uwan matar Nicolas Maduro. Jaridar New York Times ta fitar da wani rahoto cewa takunkumin na Amurka ya tilastawa gwamnatin Maduro sai da fetur ta barauniyar hanya ta hanyoyi masu shiga tsakani da kuma takunkumi ko kuma tankokin mai. Don haka shugaban Amurka Trump ya yi amfani da wannan mataki wajen ci gaba da ikirarinsa na rusa gwamnatin Maduro zuwa wato saboda zargin da yake yi mata da fataucin miyagun kwayoyi. yanzu haka dai amurka tana so ta yi amfani da matakin doka wajen kwace tankokin man na kasar venezuela kuma ta sanya takunkumi ga kamfanonin mai har guda shidda da ke da kyawar dangantaka da safarar man fetur na ƙasar ta venezuela to da ƙarshe za ku cewa isra'ila ta kai hari a kudancin labanan a ci gaba da keta da jin tsagatar da buɗe wuta da take yi jiragen yakin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai hare-hare ta sama a yankunan kudancin labanan a cigaba da keta yarjejeniyar ne da buɗe wuta da take yi da aka cimma tsakaninta da ƙungiyar gwamnati ta hezbollah a shekarar ta gabata rikici ya ƙara kamari ne bayan da isra'ila ta kai hari a makonni biyu da suka gabata a kudancin labanan ɗin da ya sanadiyar shahadar wani babban kwamandan sojojin ƙungiyar hezbollah mai suna haitham ali tabatabai wannan hari ɗaya ne daga cikin shaidun da ke tabbatar da keta jajen dakatar da buɗe wuta da aka cimma tsakanin isra'ila da ƙungiyar gwamnati ta hezbollah ta ƙasar labanan a lokacin da amurka take ci gaba da goyon bayan isra'ila a ƙoƙarin take yi na neman jefa yankin cikin ƙazamin yaƙi jakadan amurka a ƙasar labanan marshal isa ya faɗi cewa kasancewar isra'ila cikin tattaunawa ba nufin za a dakatar da kai hare-hare wannan keta yarjejeniyar da da buɗe wuta ce da kuma yana nuna irin babban haɗari da ake fuskanta a yankin. To masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan za mu gabatar muku a shirin namu na rana yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na sharhin bayan labaru da zai zo muku ai saurare lafiya. barkan mu da warhaka ta kuma da mu a cikin shirinmu na sharhin bayan labarai wanda zai magana game da matakin da amurka ta dauka na bada umarnin gudanar da bincike da za a sanya kungiyar ikwanul musulmin a cikin jerin kungiyoyin yan ta'adda da fatan masu saurayi sun cita da mu kuma za su ji daɗin shirin. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ba da umarnin rattaba hannu kan wata doka ta zartarwa wadda za a gudanar da bincike don sanya ko kuma wasu rassan kungiyar ikhwanul muslimin a matsayin kungiyoyin ta'addanci ta ƙasa da ƙasa haka kuma ya umarci gwamnati ta ɗauki wannan mataki cikin kwanaki arba'in da biyar bayan ta karɓi rahoto wannan mataki na trump ya fuskanci mayar da martani mai tsanani daga ɓangarorin ƙasa da ƙasa a gaskiya yana nuna cewa ƙoƙarin da amurka take yi shine dakushe tasirin da ƙungiyar ikhwanul muslimin ta yi a sauran ƙasashen asiya an kafa ƙungiyar ikhwanul muslimin a shekara ta 1928 a ƙasar masar shin gaggawa ta yi tasiri a cikin ƙasashen larabawa bayan faɗuwar gwamnatin husni mubarak wannan ƙungiyar ta yi nasarar kai muhammad mursi zuwa ga matsayin shugabancin gwamnatin ƙasar ta masar amma bayan da abulfata al-sisi ya yi juyin mulki a shekara ta 2013 ya kasance babbar barazana ga tsaro da zaman lafiya na cikin gida da kuma na yankin ma baki ɗaya. Don haka umarnin na Trump wato yana nufin sassan wannan kungiya da ke ƙasashen Lebanon, Masar da kuma ƙasar Jordan, wanda alaƙar Amurka da waɗannan ƙasashe zai iya yin tasiri sosai daura da ƙasashe kamar irin su Saudiya, haɗaɗɗiyar da Larabawa da su ganin ƙungiyar Ikhwanul Musulmin a matsayin barazana ga zaman lafiyarsu. Don haka, kila su nuna goyon bayansu game da wannan mataki. ɗaya daga cikin wannan umarni shine matsin lambar duniya kan ƙungiyoyin gwagwarmaya kamar irin su ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon da ƙungiyar hamas wanda suke samun goyon bayan ƙungiyar ikwanul musulmin wajen adawa da suke yi da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma wannan zai iya dagula mu'amalar da ke tsakanin wannan ƙungiyar da sauran ƙasashen yankin haka zalika ƙungiyoyin da ke samun taimakon kuɗi da makamai daga wasu ƙasashen larabawa kila a yi musu tsananin matsin lamba da zai sa dole su rage goyon bayan da suke ba su To sai dai tasirin wannan umarni na Trump bai takaita kasashe irin su Labanan Masar ba kawai domin a matakin yankin an san kasar Turkiyya tana ɗaya daga cikin waɗanda ke nuna goyon baya ga ƙungiyar ta Ikhwanul Muslimin. Kila ta mayar da martani ta hanyar diflomasiyya da tsaro kan wannan mataki da aka ɗauka domin ƙasar Turkiyya ita ce ke taimakawa ƙungiyar kuma ta ba da dama daga cikin mambobin kungiyar ta ba su mafaka saboda haka duk wani matsin lamba da amurka za ta yi wa turkiya na ɗaukar mataki kan kungiyar ikhwan zai iya haifar da matsala tsakanin ƙasashen guda biyu har ila yau wannan matakin zai iya yin tasiri sosai tsakanin alaƙar amurka da sauran ƙasashe kamar rasha da china waɗanda a wani rikicin suna nuna goyon su kai tsaye ga masu kishin musulunci don haka wannan mataki yana iya zama babbar barazana ga zaman lafiyar wannan yanki game da ƙasar qatar kuma wanda bisa al'ada kamar yadda aka sani tana goyon bayan ƙungiyar ikhwanul muslimin wannan zai sa matakin ya ɗauki hankali sosai qatar wadda a shekarun baya bayan nan ta ci gaba da taimakawa ƙungiyar ikhwan a ƙasashe daban-daban wannan ƙasar ta samu matsala sosai da sauran ƙasashe kamar masar saudiya kan goyon bayan take ba wa ƙungiyar ikhwan don haka sanya ƙungiyar daga cikin 'yan ta'adda zai iya sanyawa ƙasar qatar cikin wani hali mawuyaci daga ƙarshe umarnin da trump ya bayar ba wai kawai matsin lamba ne kan ƙungiyar ikhwan ba a'a wani mataki ne zai canza dabaru na tsarin siyasar amurka a ƙasashen yammacin asiya da kuma ƙalubalantar barazanar tsaro da suke fuskanta. wannan umarni yana iya zama wata shimfiɗa ce babba ta kawo canji a lokacin da ake fuskantar babban sauyi a siyasar ƙasashen da ke yankin kuma a daidai lokacin da ake samun sauye-sauyen siyasa da tsaro a ƙasashen da ke yammacin asiya don haka wannan matakin na trump wani sinadari ne da zai iya kawo sauyi a yankin kuma zai iya yin tasiri zuwa wasu shekaru masu zuwa a ƙarshe wannan umarnin ba wai kawai yana adawa ta'addanci ba ne wani tsari ne da zai kawo babban sauyi a yankin baki ɗaya kuma wannan mataki ba zai taƙaita ga yin matsin lambar siyasa da tsaro kan sassa daban-daban na ƙungiyar ikwanul musulmin da sauran ƙungiyoyi irinsa ba. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Juma'a, goma sha biyu ga watan Disamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar, wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan Jumada Thani na shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru ɗari da ashirin da hudu da suka gabata a rana irin ta yau, goma sha biyu ga watan Disamban shekara ta alif ɗaya tara da ɗaya. A kanan farko a duniya aka yi magana a tsakanin mutane biyu a wurare daban-daban a kasar italiya ta hanyar yin amfani da na'urar oba-oba wannan yana matsayin wani babban ci gaba wanda aka samu a duniya a harkokin sadarwa daga baya kuma masana a bangaren ayyukan fasahar kere-kere sun ci gaba da kyautata wannan fasaha har ta watsu zuwa dukkanin sassa daban-daban na duniya da farko dai wani injiniya ɗan ƙasar italiya mai suna makauni shine kirkiro wannan na'ura ta oba-oba wanda a lokacin kuma ta zama hanyar magana a tsakanin mutane biyu da wurare masu nisa a lokacin bangarori na gwamnati ko kuma manyan kamfanoni da suke yin amfani da wannan na'ura game da kuma a bangaren ayyukan soja ma ana yin amfani da ita domin sadarwa a tsakanin sojoji masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da sa gabata a rana irin ta yau 12 ga watan disamban shekara ta 1963 kasar kenya daga gabashin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turan dai sun fara mamayar kasar kenya ne a farkon karni na 20 miladiya kuma a daidai lokacin ne mutanen kasar kenya suka fara gwagwarmayar kwatar 'yancin kan kasar a ƙarƙashin jagoranci na jomo kenyatta shekarar ta 1920 turawa sun tabbatar da shimfiɗa ikon su akan kasar kenya gaba ɗayanta to amma sanadiyar gwagwarmaya ta mutanen kasar an kai ga shiga cikin yakin basasa a kasar shekara ta 1950 sanadiyar haka ba kyan fata 'yan asalin kasar suka tilasta wa turawa rubuta kundin tsarin mulki wanda ya daidaita tsakanin turawa da kuma baƙaƙen fata 'yan asalin kasar ta kenya sannan kuma aka kafa majalisar dokoki wadda baƙaƙen fata suka fi rinjaye a cikinta a shekara ta 1960 sai kuma da karshe dai kenya ta sami cikakken 'yancin kanta a shekara ta 1963 masu ware ko kun san cewa shekaru dubu 1398 da casa'in suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyu watan disamban shekara ta 627 miladiya aka gwabza yaƙi na nenawa wannan yakin wani bangare ne na yakin iran da roma wanda aka yi a zamanin mulkin sarakunan sasaniyawa inda sojin dolar iran suka fatattake sojin dolar rom ta gabas inda sojin dolar iran suka fatattake sojin dolar roma a wancan lokaci a yankin nainawa wanda yake arewacin mosul a kasar iraki a halin yanzu kuma shan wannan kashi ba shi ne mafarin ƙarshen mulkin sasaniya kawai a kan ƙasar iran ba har ma ne wani sabon tsari wanda aka fara samu a duniya wanda kuma ya sauya tarihi a cikin wannan yaƙi wani ɗan ƙasar armenia a wancan lokaci mai suna rashad razad ne kwamandan sojin iran wanda heklos kwamandan sojin rom ya kashe a faɗan gaba da gaba da suka yi sannan kuma da rasuwarsa sojin iran sun bar fagen daga suka ja da baya a sakamakon wannan yakin da aka fi sani da yakin nenawa kuma daga wannan lokacin ne rom ta fara tunanin cewa za ta iya yin galaba kan daular iran masu rare ko kusan cewa shekaru 131 da suka gabata rana irin ta yau mirza habibullah rashi ya rasu an haifi mirza habibullah rashi a shekara ta 1198 a garin almash wanda yake gilan a arewacin kasar iran saboda haka a wajen karatu a bangaren ilimomin addinin musulunci ya samu nasara ta kaiwa matsayin mashtahidi yana ɗan shekaru 25 a duniya sannan kuma daga wannan lokaci ya tafi birnin najaf al-asharaf na kasar iraki domin ƙara faɗaɗa karatunsa a bangarori daban-daban na ilimi inda ya samu damar halartar karatuttuka a gaban manyan malamai na sa waɗanda suke birnin daga su kuwa akwai shak muhammad hassan najafi da kuma shak murtaza ansari ba da suwar shak al-ansari mirza habibullah rashidi ya kasance daga cikin manyan malamai masu babban tasiri amma bai taba gabatar da kansa a matsayin marja'i wanda ake komawa zuwa gare shi domin karbar fatoyin addini ba kuma bai taba karbar kudaden shari'a na humusi ba ya bar tarin tafai masu tarin yawa waɗanda ya rubuta a bangare daban-daban na ilmomin addini musamman a bangaren fikihu da usul da ƙarshe kuma mirza habibullah rashidi ya rasu yana da shekaru saba'in da biyar a duniya a birnin jafal asharaf kuma yanzu haka kabarinsa yana nan cikin birnin najaf wanda yake kudancin kasar iraki noma noma masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau labaran namu zai shafi yanayi ne sannan kuma mu kawo muku wasu daga cikin labaran noma daga najeriya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana an bayyana cewa shekarar bana ta 2025 mai karewa tana a matsayin wace aka fi yin zafi a cikin shekaru masu tsawon gaske saboda gurbata da kuma sauyin yanayi cibe take kula da sauyin yanayi ta tarayyar turai ce dai ta bayyana cewa ɗumamar da yanayin duniya ya yi daga watan janairu zuwa nuwamba ya kai daraja ɗaya da ɗigo arba'in da takwas a cikin ɗari idan a kwatanta da zamanan da suka rigayi sauyi ko kuma juyin halin masana'antu kamar yadda ake bayyana zamanin da aka fara samar da masana'antu a duniya yammacin turai bayanin ya kuma ambaci cewa shekara ta 2023 ce ta biyu wajen tsananin zafi bayan wanda aka ji a cikin shekara ta 2024 dr samantha bagis wacce ita ce mataimakiyar cibiyar da take kula da sauyin yanayi na turai ta bayyana cewa a cikin watan nuwamba darajar dumaman yanayin duniya ta yi koli, inda ta kai daraja ɗaya da ɗugu hamsin da hudu cikin ɗari fiye da zamanin da ya gabaci juyin masana'antu a cikin bayanai na wata-wata da wannan cibiyar ta yanayi a turai take fitarwa ya kunshi cewa watan da ya shuɗe na nuwamba shine na uku wajen zafi a faɗin wato duniya kuma yankuna irin su arewacin Kanada da daskararren tekun arewa zafinsu ya fi tsanani har ila yau a cikin kwanakin da suka gabata an ga wasu iftila'o'i na ɗabi'a da suka hada da mahaukaciyar guguwa da ambaliyar ruwan sama da suka haddasa asarar rayuka a kudu da gabashin nahiyar asiya kamar yadda wannan rahoton ya bayyana karuwar ɗumamar yanayi yana da alaƙa ne da fitar da gurɓatacciyar iska da ɗan adam yake yi ta hanyar ƙona man fetur da dangoginsa da kuma sinadarorin da ake amfani da su a aikin gona da manyan kamfanoni dr samantha bagis ta kuma ce abubuwan da suke faruwa a cikin ɗabi'a suna nuni ne da yadda sauyin yanayi yake tafiya a cikin sauri da hanzari kuma hanya ɗaya da za a yi amfani da ita domin shawo kan wannan matsalar ita ce takaita amfani da sinadarorin da suke ƙara ɗumamar yanayin duniya tun da aka yi yarjejeniyar kare muhalli ta paris ana ci gaba da fuskantar kalubale mai girma ta dumamar yanayin duniya masana sun ce samuwar karuwar amfani da hanyoyin makamashin da baya gurɓata yanayi ya ɗan taka rawa kaɗan wajen rage dumamar yanayin duniyar iya gwargwado. wannan yana nufin cewa idan za mai da hankali kan amfani da hanyoyin samar da makamashi da ba man fetur da dangoginsa ba ko kuma gawayin kwal da dukkanin wasu sadarori na makamashi masu gurɓata yanayi to tabbas za a samu raguwar yadda duniya take ƙara ɗumi cibiyar da ke kula da sauyin yanayi ta duniya kuwa cewa ta yi shekaru na 2015 zuwa na 2025 sun shiga cikin shekaru 11 mafi zafi a duniya tun daga shekara ta 1850 babbar sakatariyar wannan cibiyar silicit savolo ita kuwa cewa ta yi a karkace ake tafiya a duniyar nan idan ana maganar yarjejeniyar paris ne ta kuma yi gargaɗi akan wani hatsarin da yake tafe dangane da sauyin yanayin da zai shafi tattalin arziki da kuma sauran ɓangarori na cigaba, musamman ma dai ci gaba mai ɗorewa wanda shiri ne na majalisar ɗinkin duniya duk da wannan barazanar da ake fuskanta kuma ake gani ƙururu a yau da kullum wadda ɗumamar yanayin duniya ne ke haddasa ta kuma a kowace rana ƙaruwa yake yi sai dai duk da haka an gajiya wajen samun matsaya wacce ɗan adam zai rage ɓarnar da yake yi domin wato rage wannan matsala da ake fuskanta hatta a taron da aka yi na kwanakin nan a brazil akan muhalli na majalisar ɗinkin duniya an kai goro an kai mari amma kasashen da suke fitar da albarkatun man fetur da dangoginsa da sauran ma'adanai masu gurɓata yanayi kamar kwal ba su cimma wata matsaya ba hatta a bayanin bayan taro ma ba a ko ambaci sunan man fetur da dangoginsa ba balle kuma sauran sadarorin da suke fitar da gurɓatacciyar iska a cikin yanayi da hakan ya bakanta wa ƙasashe da dama musamman masu tasowa waɗanda suka fi fuskantar sakamakon wannan matsala da ya sa taron ya zama amfaninsa kaɗan ne to idan muka dawo nan iran akan wani batu wanda ya shafi wato sauyin yanayi a cikin kwanaki da suka bata ko a ce a shekarun bayan nan a iran an fuskanci sauyin yanayi a wasu sassa musamman tsakiyar kasar da suka hada da tehran inda yawan saukar ruwan sama ya ragu da hakan ya sa aka samu matsala ta zo a gani ta yawan ruwan da ake tarawa a cikin madatsan ruwa sai dai wannan ba yana nufin cewa kamar yadda wasu kafin watsa labaru na waje suke watsa ba cewa babu ruwa a tehran a hakikanin gaskiya matsalar ruwa wanda ke birnin tehran ma ba zai iya sanin da akwai ta ba domin akwai matakai da dama da ake ɗauka da suka hada da ɗauke ruwan na wasu 'yan mintoci in ya yi tsanani sa'a ɗaya kuma ba a ko'ina ba misali idan za a ɗauke a wata unguwa akan sanar kafin a wato kafin a ɗauke ɗin sannan kuma baya wuce lokacin da aka ƙayyade yake dawa sannan kafin hakan ta sake maimaituwa sai an yi wata da watanni. to a ƙarƙashin lalubo mafita da hukuma take yi a nan iran ministan makamashi ya tsaya gaban majalisa ce iran tana da sanayya da ilimi na samar da hadari domin yin ruwan sama ministan makamashin na iran abbas ali abadi ya bayyana cewa a halin yanzu iran tana da ilimin aikewa da sanadarori a cikin sararin samaniya da za su samar da hadari da yin ruwan sama ministan makamashin na iran wanda ya gabatar da jawabi a gaban majalisar shawarar musulunci ta kasar a ranar talatin nan mai wucewa ya ce aiki da aka yi a tsakanin gwamnati da majalisar shawarar musulunci ta iran da kuma cibiyoyin ƙwararru shine ya sa aka gai ga samar da hukumar da take sanya idanu akan sauyin yanayi wanda ke iya samar da hadari da kuma yin ruwan sama ministan ya yi ishara da cewa an bi wasu matakai ne guda hudu domin cimma wannan ci gaba da aka samu na farko dai shine amfani da na'urorin rada domin bin diddigin yadda yanayi yake sauyawa a cikin sararin samaniya na biyu yin kere-keren wasu na'urori da suka hada da injin samar da makamashi mai karfin gaske sai kuma wasu fitilu da za su iya harba sanadarori na sanyi da zafi a sararin samaniya da kuma jirage marasa matuki na musamman da su ma ake amfani da su wajen wato harba waɗannan sanadarorin a sama bugu da ƙari ministan makamashin na iran ya ce an kafa cibiyoyi guda goma sha biyu a faɗin ƙasa domin sanya idanu a kan yadda yanayi yake tafiya wanda yana cikin mafi ci gaba da ake da shi a wannan yankin to baya ga wannan mataki iran tana ɗauka wasu matakai domin warware wannan matsalar inda aka fara aikin jawo ruwan sama na teku wato daga tekun oman zuwa tsakiyar ƙasar domin ganin cewa an wadata wannan yanki da ruwan sha bayan an tace shi ta hanyar amfani da ilmomi mabambanta to daga batun yanayi za mu nufi batun wato da ya shafi noma da matsalar tsaro da ta'addabi najeriya inda 'yan boko haram suka yi garkuwa da wasu manoman albasa da suke tsaka da ban ruwa a wata gona a borno rahotanni da kafafen watsa labaran najeriya su rawaito cewa 'yan bindiga sun kai hari a kan wato baburansu inda suka tarar da wasu manoma suna baiwa albasa ruwa tare da garkuwa da su wannan lamarin dai ya faru ne bayan da rundunar sojojin najeriya ta yi nasarar daƙile wani hari da 'yan bindigar suka kai a garin izge a ƙaramar hukumar goza rahotannin sun bayyana cewa 'yan bindigar sun kai harin ne dai a ranar asabar da misalin sha ɗaya na dare an yi ba ta kashi sosai da 'yan bindigar da rundunar sojojin najeriya tare da haɗaɗɗiyar rundunar ta wato civilian gtf da maharba wajen daƙil harin sai dai babu wani cikakken bayani game da abin da ya faru saboda matsala da ake fuskanta ta wato network kwana biyu kafin lokacin maharan sun kuma yi ƙoƙarin kutsawa ƙaramar hukumar chibok da ke jihar ta borno ɗin sai dai kuma rundunar sojan najeriya ta yi nasara wajen su. to a can jihar jiga kuma mutane shida ne suka samu rauni a wata aron gama tsakanin manoma da makiyaya akalla mutane shida aka ce sun sami rauni a yayin wani mummunan taho gama da aka yi a tsakanin manoma da makiyaya a ƙauyen kangire da ke karamar hukumar birnin kudu a jihar jigawa mai taimakawa shugaban karamar hukumar birnin kudu kan harkokin yada labaru isa ne. ya tabbatar da faruwar lamarin a ranar asabar a cikin wani jawabi da ya wallafa a shafin facebook a cikin jawabin ya ce rikicin ya faru ne lokacin da makiyayan suka kutsa gonakin mutane wanda ya jawo suka lalata musu amfanin gona da kuma hakan ya sa manoman suka yi taho mu gama da su mr fanini ya ce shugaban karamar hukumar ya shirya taron zaman lafiya a ranar litinin a tsakanin bangarorin biyu ya ce manufar taron dai shine dawo da kwanciyar hankali da wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'ummar kangire to ma sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare baki mai ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum kuyi ya ba mai آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu rare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen Farisanci inda yau za mu shiga cikin darasi na 165 A cikin wannan darasin dai za a ji cewa Muhammad a yau ya zagaya wani baje koli da ake yi na kayayyakin gargajiya a wani babban ɗakin baje kayayyaki da ke cikin jami'ar Tehran, inda da dama daga cikin masu ɗinka kayan gargajiya daga sassa daban-daban na ƙasar Iran suka baje kayayyakinsu a wannan wuri. Daga ciki kuwa har da malama zamani wadda ɗaya ce daga cikin mutanen da suka shahara a ƙasar Iran wajen ɗinka kayayyaki na gargajiya waɗanda ake matuƙar sha'awar su a ƙasashe daban-daban da ke yankin muhammad dai ya je ɗakin da malama zamani ta aje kayayyakinta inda ɗaurin mutane suke diba kayayyakin da ta ɗinka za mu ji tattauna ta gudana tsakanin shi da ita to amma kafin nan sai mun fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. تبریک میگویم اینا تی مرنا نمایشگاه بج کولی لباس توپاپی زیبا میکاو متشکرم نگودی من خوشحالم نی نی پرین چکی شما دیدن کردید کو کندیبا امیدوارم اینا پتا توجه کلا. آن جلب کرده باشد شی یک چه می جاو هنکلی نه البته کوده که علاوه بر بگو da ƙari اکن خانوم مالما با هجاب mai hijabi musulman musulmi munasib wanda ya dace darwaƙe a hakika mahalli na gargajiya fushide lullubabbe poraz cike da duzi. اینکی د اللوره هنر پساها قیمت پراشی گران مزعدا حق با شماست کنا ده گسکیا علت دلیلی گرانی صدا پارچه یادی، دست هنو آن انجام می شود انا ایوتر دشی شهر برنی کمتر مپی کرنچی این گونه احکا من دیده ام نی نتبا گنی همینطور است حکه یکی تر gabatarwa jadid sabo pushesh tufafi arzishmand mai kima shoma fikir mikonit betawanid kina tunanin zaki iya ƙaira irani wanda ba na iran ba Arze. nunawa keshwar ƙasa orupa'i na nahiyar turai Muktalef. daban-daban man barpo karde am ni na kafa man daram. ni ina da nufin mardum mutane duniya دنیا با توجه به اینکه اکرید لعکری و پوشیده للعبه غربی نیما آنها استقبال می کنند سو زاسو کربه تاریخ تاریخی توجه لورا غالبا mafi yawan lokuta. Enison. Mutum. Bevije. Musamman. Onha doshte and. Su sun kasance suna da. Banobarin. Saboda haka. Benazare man. A na. مورد پسند قرار می گیرد. Zai samu کربوه. To madalla banda muka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa tsakanin Muhammad da kuma malama zamani. خانم زمانی به شما تبریک میگویم در این نمایشگاه لباس های زیبایی به نمایش گذاشته اید متشکرم خوشحالم که از این نمایشگاه دیدن کردید امیدوارم لباس های ایرانی توجه شما را جلب کرده باشد البته این لباس ها علاوه بر زیبایی برای خانم های با هجاب مسلمان مناسب هستند. بله، در واقع مشخصه لباس های محلی ایرانی این است که پوشیده و پر از سوزندوزی و هنرهای ظریف دیگر هستند. بله، اما قیمت این لباس ها خیلی گران است. حق با شماست. علت گرانی این لباس ها این است که پارچه مصرفی آنها نفیس است و سوزندوزی ها با دست انجام می شود. اما من در شهرهای ایران کمتر این گونه لباس ها را دیدم. همینطور است. این طرحی جدید از پوشش محلی و مد روز است. کار شما بسیار ارزشمند است فکر می کنید بتوانید این لباس ها را به غیر ایرانی ها هم عرضه کنید؟ بله من در کشورهای اروپایی نیز نمایشگاه های مختلفی برپا کرده ام و قصد دارم این پوشش ایرانی را به مردم دنیا معرفی کنم. با توجه به اینکه این لباس ها بسیار پوشیده هستند آیا خانم های غربی هم از آنها استقبال می کنند؟ البته اگر به تاریخ هم توجه کنید غالبا انسان ها به ویژه خانم ها لباس های پوشیده داشته اند بنابراین به نظر من این لباس ها مورد پسند همه خانم ها قرار می گیرد. Kuma da kuma wannan tattaunawa kamar تا هرشان خانم زمانی به شما تبریک میگویم. در این نمایشگاه لباسهای زیبایی به نمایش گذاشته اید. malama zamani ina taya ke murna a wannan کولی koli kin توپاپی ماس متشکرم خوشحالم که از این نمایشگاه دیدن کردید امیدوارم لباس های ایرانی توجه شما را جلب کرده باشد. نگودی. نای پرین چکی ده کزو دوبا ونم بچه کولی. اینا پاتن توپاپین آوا زاسو برگی که. البته این لباس ها علاوه بر زیبایی برای خانم های با هجاب مسلمان مناسب هستند. کودکی ونن توپاپی گمی ده کیاون سو sun dace da mata masu saka hijabin musulunci. Bale, در واقع مشخصه لباس های محلی ایرانی این است که پوشیده و پر از سوزندوزی و هنرهای ظریف دیگر هستند. ای حقیقا یعنی این تفایفین گرگاجیا haka suke mai lullube jiki kuma an yi masu aiki da allurar hannu da fasaha تا بله اما قیمت این لباس ها خیلی گران است ای اما پراشن ونن تفافی حق با شماست علت گرانی این لباس ها این است که پارچه مصرفی آنها نفیس است و سوزندوزی ها با دست انجام می شود. کنه da dalilin tsadar wannan tufafi kuwa shine yadin da aka yi amfani da shi اما من در شهرهای ایران کمتر این گونه لباس ها را دیدم اما بنگا ایران ودنن سوسی گروروان ایران با همینطور است این طرحی جدید از پوشش محلی و مد روز است هکنی wannan wani sabon salo ne na kayan gargajiya کار شما بسیار ارزشمند است فکر می کنید بتوانید این لباس ها را به غیر ایرانی ها هم عرضه کنید؟ ایکین کی یه دا قیمه متکا کنا زتن cewa gabatar da wannan tufafi ga wasu ma waɗanda ba iraniya ba zai samu karɓuwa? bale man در کشورهای اروپایی نیز نمایشگاه های مختلفی برپا کرده و قصد دارم این پوشش ایرانی را به مردم دنیا معرفی کنم ای قصاشن تور ما نگودن در بچ کلی دبن دبن اینا د نوپین این نونا ما متانن دنیا ونن تپاپی نه ایرانیاوه با توجه به اینکه این لباس ها بسیار پوشیده هستند آیا خانم های غربی هم از آنها استقبال می کنند؟ به la'akari da cewa wannan tufafi suna rufe jiki sosai shin mata a ƙasashen سو؟ البته اگر به تاریخ هم توجه کنید غالبا انسان ها به ویژه خانوم ها لباس های پوشیده داشته اند. بنابراین به نظر من این لباس ها مورد پسند همه خانوم ها قرار می گیرد. للی ادامه که دوبا تاریخی زمگه چه و مپی یا متنه مسمم ما ماتا سنه ده کایانه مسور پیجکی. سواده حکا اگنی ناوات دنن توپاپی زا سامکر و دگا دکنم ماتا. To madalla an saurari wannan tattaunawa dai kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma malama zamani. A ci gaba da gudanar da wannan baji koli da malama zamani da kuma sauran masu gudanar da ayyukan ɗinka kayayyaki na gargajiya suke yi a babban ɗakin baji koli na jami'ar birnin Tehran. Muhammad ya zagaya wasu daga cikin ɗakunan da aka baje irin waɗannan kayayyaki inda ya ga kayan gargajiya da aka kawo daga birane da kuma ƙauyuka daban-daban da ke cikin faɗin ƙasar Iran. Akasarin kayayyakin da ake amfani da su dai a matsayin kayayyaki na gargajiya a Iran sun haɗa da ƙananan huluna da mata ke amfani da su waɗanda suke ɗora mayafi a kansu da kuma kaya waɗanda maza suke amfani da su da suka haɗa da manyan wanduna da kuma manyan riguna. Bayan ha kuma akwai ɗamara ta musamman da suke yi da kuma saka wasu kayayyaki na musamman a yankunan da kurdawa suke zama daga cikin kayayyakin da mata suke amfani da su a wasu yankuna na arewacin iran kuwa har da kaya masu launi daban-daban waɗanda ake gane mutanen arewacin ƙasar iran daga saka irin waɗannan tufafi amma aksarin mutanen ƙasar iran suna amfani da baƙaƙen kaya to wannan shine dai abin da ya wakana tsakanin muhammad da kuma waɗanda ya haɗu da su baki ɗaya a baje kolin tufafin gargajiya a jami'ar tehran idan allah kama a shiri na gaba za a je mu dauke da wani shirin a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a barin dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri da waɗanda ma aka ji murinsu musamman malama kudusiyan da kuma muhammad amin ibrahim kyawa da ya haɗa shirin a fefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mu na gaba. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin da cin same kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to yanzu kuma lokaci ya zan koma gefe in haɗa ku da muhammad mirkamali shi ma wani mawaƙi ne a nan ƙasar iran domin jin irin waka da ta zama na masu iya magana cewa waka bakin mai ita ta fi daɗi ai saurari lafiya. شکوفه نفس باک بهاره خونچه ها ماش نمیدن آسمون قراره عطر خونچه و شکوفه نفس پاک مجدگانی بخاره مثل دشت و طبیعت سبز سبز دلامون عطر یاس و عقاقی پر شده تو کوچه ها قنچه ها ماش نمیدن آسمون بیقراره عطر قنچه و شکوفه نفس پاک بهاره قنچه ها ماش نمیدن آسمون بیقراره و شکوفه نفس با بهاره واسه باک بهاره قنچه ها ماش نمیدن آسمون بیقراره عطر قنچه و شکوفه نفس باک بهاره saurari Muhammad Mirkamali kenan wani mawaƙi a nan ƙasar Iran game da gudunmuwar da ba a cikin shirin da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Zan jarin zamun shirin a nan sai a tarbiyyar shiri na gaba domin jin mu ɗauke wata sabuwar waƙar. Amma kafin nan, amma don kowa da kowa nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mashafin na gizo 1ng زمستون آخرای زندگیشه طبیعت داره کم کم تازه میشه یه حالی داره روزای بهاری که حتی روح آدم تازه میشه میخوام آینده رو زیبا ببینم غما رو تو گذشت جا بذارم برای باشم امسال نمیدونی چقدر انگیزه دارم چه و حس و حاله و آینه و آب و نیایش کنار تو دعا کردم که از عشق بگیریم آرزوهامون و تک تک همین خوشبختی یک دنیا میارزه بهارم باشه و من لحظه لحظه دلم و خنده های تو بلرزه بگم ای خوب من عید مبارک بگم ای خوب من عیدت مبارک بار از خونمون رفته بیاد تا بابارو از دلای هم بگیری چه لذت بخش پای سفره عشق بازم دست همو محکم بگیری چه بهتر میشه وقتی مهربونی میون آدم ها هر روز باشه یه جوری زندگیمونو که هر روزش مثل نوروز باشه که هر روزش مثل نوروز باشه چه خوب هفت سین و حس و حالش گل و آینه و آب و نیایش کنار تو دعا کردم که از عشق بگیریم آرزوهامون و تک تک خوش وقتی یک دنیا میرزه بهارم باشه با من لحظه لحظه دلم و خنده های تو بلرزه بگم ای خوب من عیدت مبارک بگم ای خوب من عیدت مبارک don matasa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa mukan taɓa muku wasu batutuwan da suka shafi matasa da kuma ƙalubalen da suke cin karo a fagen rayuwa. Yau ma da izinin Allah ga mu ɗauke da waninsa. Wanda kuma wannan mako zai mai da hankali wajen batun kwararan matasa zuwa ƙasashen Turai. musamman matasanmu na nahiyar afirka da ke faɗi tashin ganin ta kowane hali sun kai ga nahiyar turai da zumar samun kyakkyawar rayuwa sai dai a lokuta da dama suke sindar kansu cikin haɗura da dama ko me yasa matasan ke sa kansu cikin irin wannan haɗari an ya kuwa idan sun tsallaka turai suna samun biyan bukata waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka domin shawo kan wannan matsala da izinin allah su ne tambayoyin da za a ji amsoshinsu a cikin wannan shirin kuma za mu kasance ne da Malam Shaibu Samna babban alkalin gwamnati na jihar Agarsu da ke jamhuriyar Nijar wacce ta zama wata matattara ta masu neman shiga kasashen turai ɗin A ɗaya ɓangare kuma muna tare da Malam Tukur Abdulkadir shugaban sashen koyar da siyasa a jami'ar Kaduna tarayyar Najeriya. Haka ma za ku ji hiranmu da wani matashi wanda shi bai kai ga kasashen turai ɗin ba, amma ya ketare rijiya da baya-baya a iyaka da ƙasar Algeria da Nijar. sai a kasance da mu a cikin shirin gwargwadon yadda lokaci ya bamu tare da ni Hassan Barka. Duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ya barna. To madalla da fatan ana biye da mu, dubban matasa ne daga kasashen nahiyar Afirka ke faɗi ka tashin ganin ta kowane hali. sun kai ga nahiyar turai da zumar samun kyakkyawar rayuwa a akasarin 'yanci ranar sukan bi ta hamadar nijar don isa ƙasashen larabawa irin su libya da tunisia wanda daga can akan zuba su cikin jiragen ruwa domin kwarara da su ƙasashen turai lamarin da su da dama yakan zuwa da haɗura wanda ke yin sanadin rayuwan da yawa daga cikinsu a baya-bayan nan bakin haure 'yan afirka kusan 300 ne suka hallaka yayin da suke ƙoƙarin tsallakawa turai daga italiya galibin dai masu satar shiga kasashen turai din matasa ne kuma duk kuwa da haɗuran da ake samu hakan baya hanzarin su to da farko bari mu ji ta bakin malam tukur abdulkadir shugaban sashen koyar da siyasa a jami'ar kaduna tarayyar najeriya Shin ko me yasa matasan ke sa kansu cikin irin wannan hadari? Ina ganin za a kalli abin ta fuskoki da ɗan yawa ne kamar uku haka. Na farko dai ana za mu kalli matasan da suka samu takardu wanda misali mutumin da ya karatu na mai zurfi na jami'a ne misali A digiri na ɗaya ko A na biyu ya nemi aiki misali ko ko waɗanda suka fara karatu misali rayuwa ta sa suka kasa gama karatun waɗanda karatun da suke misali iyakan shi kawai na sakandare ne ba kuma ba su da kuma wata sana'a ta hannu ko kuma waɗanda dama su ba su yi karatun zamanin ba ba kuma su yi wata ba wata sana'a suke da ita a hannu ba so ina ganin ya kamata mu rika a rika bambance waɗannan amma matsalolin da aka fi samu dai a yanzu kusan dai yanda dai bayanan da aka fi samu shine mutanen da suke fita da sunan neman aiki yanzu sau tarin yawa ba waɗanda suka karatu mai zurfi ne ba Don wanda duk ya karatu mai zurfi ko komin wahalar da yake ciki babu yadda za a yadda misali ya tashi daga nan gurin ya tafi Nijar ya tafi misali Libya ya shiga cikin teku yana fama ya rayu ba zai rayu ba ya kuma shiga cikin kaskanci a tasu a wurin da ake tsare mutane kamar wasu dabbobi ko bayi turawa na, na saka safar hannu suna taba su kamar suna taba dabbobi misali to saboda haka ina ganin sau tarin yawa waɗanda suka fi samun wannan matsala su ne wannan wannan kashi na biyun da muka yi magana waɗanda in ma sun yi karatun to karatu ne ba mai zurfi sosai ba ko kuma in an yi digiri misali kila ba a sai an yi wani karatu ingantacce ba ko kuma an yi yanayin rayuwa da kunci na rayuwa ya sa sun kasa la'akari da walalun da za su fuskanta a kokarin su na kokarin fadawa kasashen turawa domin samun abin yi. To Malam Tukur Abdulkadir mun gode kamar yadda na ambata da farko mun samu hira da wani matashi wanda shi bai kai ga kasashen turai din ba amma ya tsallaka rijiya da baya-baya domin da yawa daga cikin wani ayarin motocinsu sun rasa rayukansu a iyaka da kasar algeria sunansa dai sadafi'u kuma ɗan yankin mata mai ne a jihar zandar da ke jamhuriyar niger da farko ya shaida wakilin mu a jihar agadez umar sani dalilin da suka fito daga yankin nasu to wannan al'amari mu dai da mana ce ta bayar da mu alhali kana noma kaman dame 20 30 a cikin gonarka sai kasance ka samu dame goma dame takwas dame bakwai matsaloli ne na abinci su ne suka fito da mu kuma da muka taho wannan mu abin da muka tafi mu ɗari ba biyu a cikin ɗarin nan ba biyu waɗanda muka fita duka wannan mutum tamanin da biyu sun rasu kuma sai mu mu goma sha shidda allah ya kubutar da mu muka kai ga bakin rijiya daga arlit aka ɗauke mu muka bi hanya ta yan furodar kahin mu je can inda wannan abu zai abku sai da muka kashe taya takwas ga ruwa ya kare ga ba abinci na farko abin da zan ce kamal arlit zuwa can inda wannan abu ya faru kilo ɗari uku ne da ashirin daga can ne abin da ya kai zuwa ƙasar zuwa cikin tamarasar ban san kilo nawa ba ne ba to wannan al'amari kawai allah dai ya kaddara allah ya kawo mana wannan abu tuddai Allahumma duni a sammai Allahumma duni a kasai Allahumma duni a teku Allahumma duni a dacin Allahumma duni a yanzu Allahumma duni Jihar Agadez da ke arewacin jamhuriyar Nijar ta zama wani dandali na masu bukatar shiga kasashen Turai inda nan ne suke kwashe kwanaki kafin su wuce zuwa Libya ko Algeria daga can su nemo wucewa kasashen Turai din. akan haka mun tuntubi malam shebu samna babban alkalin gwamnati a fuskar jihar agadas sai mu saurare shi. Lallai matsala na tabbatar ce don saboda ba yau ba an ka gano da irin wannan tabi'ar da mutane suka ɗauka na tabi'a da mutane na ƙasar Nijar da kuma kewayen shi can ƙasar Laraba zuwa can ƙasashen Turawa. sabili da wannan ne akwai kungi-kungi da dokoki na ƙasar da da an ka ɗauka wanda kuma Nijar ta sa hannu bisa su. To abu da zan cewa ne garin Agares ya zama kama eh, hanya ta wucewa ta mutane. Hanya ce ta wuce ta mutane don saboda wanda hito daga eh, Ghana ko wanda hito daga Najeriya ko wanda hito daga eh, Cameroon duka zai bi ta wannan hanya ya wuce. mu ka da yakin na yau da shekara guda da wani abu da mun ka fara wannan yaki na ciwo kan wannan matsala. To Malam Shaibu Samna za mu sake tuntuɓar ka. Amma yanzu bari mu koma wajen Malam Tukur Abdulkadir, masani akan sha'anin siyasa da ke tarayyar Najeriya. Shin Malam Tukur tambaya ta gaba zuwa gare ka, an ya kuwa idan matasan sun samu tsallakawa turai suna samun biyan bukata. To a gaskiya dai a halin yanzu dai misali musamman yadda kasashen turawa suke rayuwarsu akwai lokacin da bara na mun tafi wani eh, kaɗan raba haka a ingila wata jami'a muka yi yan watanni na haɗu da wasu daga cikin yan ƙasar mu haka ɗaya daga cikin wani yaro dan kudanci da na same shi yana gaya min cewa yana yin digirin sa na biyu ne da yana aiki ne a banki ya bari ya zo yana zuwa yana aiki inda ake aje tsofaffin mutane yana faɗin irin kaskancin da ke tattare da abin da wahalhalu a gaskiya inda za a faɗi gaskiya ne ba wani wannan aiki a turai kan gaskiya to su ma suna fama da matsaloli na tattalin arziki saboda haka babu wannan wani aikin kirki da ake samu rayuwa ce ce dai kawai da irin yanayin kasashe da kuma irin yaudara da waɗanda suke cin ribar wannan tafiye safaran mutane suke yaudara da ƙarya da ake musu tafi yawa ana yawan shafa musu zuma a baki da nufin cewa in sun tafi za su ji daɗi akwai yalwata a waɗannan kasashe alhali kuma babu abin da ake samu banda walhalu kuma ba wata riba musamman ga wanda ba wai wani karatu mai zurfi ba a dai rayuwa ta kasashen turawa gaskiya ba yanda za a zo a yi mana sai a yaudari jama'a wanda kuma suna kan yi sakamakon kuma hali na irin yanayin shugabanci da ake da shi a kasashe masu tasowa musamman kasashenmu na afirka da wasu kasashe na gabas tsakiya da bangarori na asiya To malamai mun gode masu rare a nan za mu dasa aya a shirin na yau ganin lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki amma da izinin Allah za a ji ci gaban shirin a mako mai zuwa yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman malam tukur Abdulkadir na sashen koyar da siyasa a jami'ar Kaduna Najeriya da kuma malam shaibu samna babban alkalin gwamnati a fuskar jihar agadas da ke jamhuriyar nijar da kuma injiniyan mu muhammad aminu ibrahim kiyawa a nan ni hassan barka ke cewa da kuwa salamu alaikum a kasance lafiya sannan gane hawa ga mota in kan yake in kai ga ganshi sai ka mai arziki ne ya kasan nan cikin zuciyarsa ko bi adam mai wuyan gane hali wannan wanga ai bai da ahu babu ga ta kirkin jiki na yi ka wani ai ina da ya talauci da ya kai hakkasan zuciyarsa sha'anin mutum mai wuyan gane hali adam mai wuyan gane hali Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash Hausa TV channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.